sai aka ce mai aka kira annabi Musa aka ce aina haza min rafa'ika hajar hajar al-biri libanati shu'aibi wato nan yayi aiki ba da janga ba to ka tuna kai ku abin da kai lokacin da ka tai bakin rijiya ka doke dutse da bakin rijiya don amfanin ɗayan ya mata na shu'aibu kuma ka shayar da su ruwa ka shayar da dabbobin su ruwa kaga ashe kai kai ma ka saba yin aiki ba da janga ba to yanzu dan yayi aiki ba da janga ba ina abin inkari yake ciki wakila wasu malaman tafsiri sun ce innal khadira lamma arada an yufarika musa lokacin da hijir yana son ya rabu da annabi musa tunda lokacin rabuwa ta yi yayi qala lahu musa awsini sai annabi musa ya ce mai to ya kai hajir kai mai wasiya ina son ka bani wasu shawari masu ƙarfi ƙala lahu kun ba su man wala kun dahikan yi Musa cikin wasu yadda da ya yi mai ya ce mai to ka zama mai yin murmushi ko da abu ya faranta mare amma kakka yi dariya ka kyalkata wada allijaja kuma ka bar jayayya kakka yi jayayya da kowa ka daina jayayya wala tamshi fi gairi hajjacin kuma kada kai tafiya ba da wata bukata ba tahiya ba dalili kawai ɗaya ka ka buga abin hawa ka ce bari in ce in yi yawo kawai babu wata manufa kakka ya haka wala tu'ib alal khati'ina yahu. kuma yayi mai wasiya yace to cikin wasiyar da kai maka kada ka ayyabanta laifin masu laifi in wani ya kuskure ko ya yi laifi kada ka aibanta shi aibanta shi na sa kai ma a jarrabe ka da irin wannan laifin sannan wabki a cika, yamna imrana yace wasiya ta karshe da nake maka kayi kuka bisa ga laihukanka ya kai Musa dan Imrana ma'ana wannan wasiyan mu ya kamata mu more da ita ko kurakuran mu su sa mu yi kuka mu samu damuwa mu yi nadama ko mu yi istighfari mu nemi Allah ya gafarta mu qultu wal ittiba'u shari'a abin da yake mai wasiya ne shine ya bi shari'a wal qarihatul insaniya la ta'riful hasana walal qabiha illa bi irshadin min Allah bi wasitati rusul faqat wato qariha ƙabi'a da hankalin dan adam ba su iya gano abu mai kyau da abin da bai da kyau dan adam sai in shari'a ta aza shi ga abin da daidai ta nuna mai abin da ba daidai ba wai wasu ga da'awar cewa hankalin ɗan adam ma ya ishe shi kawai ya shirya to malam yana cewa ba haka ne ba gaskiya ba ne hankalin ɗan adam bai isa ta ya aza shi ga hanya ya san daidai ya san abin da ba daidai ba waɗannan su ake cewa al'aƙalani yuna ko al'aƙalani yuna ‘yan falsafa ne ‘yan falsafa ne masu dogara ga hankali wa ba da ƙissatin musa wal abd bayan bayanin wannan kisa ta annabi Musa da wannan bawa abda min ibadina to bayan wannan kisa an ce an yi bayanin ta Khidir ne ko an yi bayanin ta Khidir ne ko dai annabi Khidir ko kuma wani salihi dai wanda yake daga cikin bayan Allah na fara to zakara kissata zulkarnaini yanzu sai aka ambata muna kissa ta zulkarnaini za mu ji wane ne naini haisu utiyal mulka wa sulta al’alam inda an ka ba wannan bawan Allah Zulkar naini mulki da sarauta da ƙarfi na zazzazo a cikin ƙasa ba wa'azi ɗaya yake ba mulki gare bayan wa'azi yana wa'azi yana yada addini kuma yana amfani da mulkin inda a kallawa a kalla inda kuma za a tausasa a tausasa cikin ruwan sanyi wa faka tilka sun tsaki, fi sabilillah kuma ya ciyar da wannan karhin da mulkin da Allah ya bashi saboda addinin Allah ya yi amfani da mulkin sa don ciyar da addini gaba da taimaka ma umma. wadda wata ilaihi da kira zuwa ga addini fasakhara Allahu lahu min kulli shay'in sababa Allah ya hore ma shi wannan bawan Allah Zulkarnaini ya ba shi sababu hanya da dalili duk abin da yake son yayi to yana da waya a ce abin nan ya kasa hanyar da zai bi don ya cika wannan burin ya samu wannan manufa wa yas'alunaka an dhil qarnayn

wa yas'alunaka yahudawa suna tambayar ka ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fihi ikbarun bil ghaibi ko kuma za su tambaye ka don fili mudari yana nuna alhal al istighfar ko suna tambaye ka ko za su tambaye ka to annabi sallallahu alaihi sallama da yake an sarkar da wannan sura a makka suratul kahfi bai hadu da Yahuda ba balle su tambaye shi kenan Allah ya ba shi labarin gaibi cewa ka rike a kwana a tashi yahuda za su tambaye ka wagga tambaya kuma in sun tambaye ka ga abin da za ka ce musu la'annan surata makiyatun saboda wannan sura makka an ka saukar da ita wasu alu madani amma tambayar madina an ka yi ta wa yumkinu an yakuna makkiyan bi wasitil mushrikin kuma yana yiwa tun makka yahuda sun kai wannan tambaya amma ba kai tsaye ba sun cusa mu mutanen makka cewa in kun ku tambaye annabin ku ba ya ce annabin Allah na ba ku tambaye shi ya ba ku labarin zulkarnaini domin labari na wanda a cikin littafin da sun ka shuɗe akwai labarin a cikin tarihi to in ya faɗa muku labarin tun da shi mai yi karatu ba bai iya rubutu ba bai kai neman karatu wajen ilimi wajen wani ba to wannan ya nuna ana mai wahayi kenan inda ya baku labarin nan saboda yake to yana yiwa kaikaice ta hanyar su Qurayshawa a cusa wannan tambaya a tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda Yahuda ne kai tsaye to ba su tambaya ba sai da an kai hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina to ni za su tambaya ka an zulkarnaini game da zulkarnaini zulkarnaini nan malla yace ce ismuhu al-iskandar sunan shi al-iskandaru walam yakun nabiyan ba annabi na ba balil qadu annahu abdun salih sai dai bawan Allah ne salihu to in sun tambaye ka kul ka ce sa'atlu alaikum minhu zikira. za ambata muku zan karanta muku labarinsa zan kistanta muku kista ta so eh. so <coughs> ah, wato game da shi zulkarnaini mawallafin wannan littafin da muke karantawa Sheikh Abubakar Gumi yake sunan shi Al-Iskandaru wato ne ake cin Alexander ko to ah Al-Qur'ani bai faɗi sunan shi ba bayan Zulkarnaini hadisi ma bai ambaci sunan shi ba bayan Zulkarnaini amma malaman tarihi suna kokarin su ce wane ne Zulkarnaini ta lura da tarihi da zamanin da wato ya rayu a nan akwai wani ta'aliki da mai wannan ta'aliki ga raddul azhani ya ce, kada zakara wani mu'arrafina wa naqala anhum ba'dul mufassirina wasu malaman tarihi su ambata to ta hannun malaman tarihin malaman tafsiri su kuma sun ka karko sun ka rubuta cikin littafansu cewa wannan suna na al-iskandaru ala annahu huwa zulqarnain cewa shine zulqarnain walakin hadha ba'idan jiddan yace amma wannan abin yana da nisa kusan ba haka bane li'anna al-iskandar al-maqduni domin shi wancan iskandar al wanda yake mutunan girka ne alama zakarahul mu'arrihun bisa ga abinda malaman tarihi sun ka faɗi yi tarihi ga tarihinsa la yattafiqu wa ma hakahu al karim an shi ba a samu ba a samu ba dacewa ba tsakanin tarihin wancan zulqarnain da wanga Alexander wato ba a samu ɗabaka ba ba su dace ba wallazi na kaɗa'u bihi annahu kana rajulan mu'minan salihan abinda dai aka kada yanke wanda babu shakka ciki shine mu ce dai shi zulkarnaini wani mutum ne mu'mini salihi mallaka hullahu sharqal ardi wa garba Allah ya mallaka mai mulki da iko gabashin ƙasa da yammacin kenan duniya gaba ɗaya. wato yana cikin mutane hudu wanda sun ka mulki duniya gaba ɗayanta biyu muminai biyu kafirai shi zulkarnaini mumini ne annabi suleiman mumini ne duk sun mallaki duniya sannan kafiran da sun mallaki duniya su ma Allah ya ba su mulkin duniya akwai bukuta nasar akwai kuma da kayanus dukan sun samu mulki mai faɗi sun kamallaki duniya wa amma ma'arifatu hawiyatu amma sanin identity nashi ayyana shine wani dan wani dukan wani muhu da sanin suna ne wa aina tofiya eh, wa aina wa fi ayi zamanin kana sannan a tantance ina yan rayu ko an ka haife shi asalin gari ne sannan wani zamani na yan rayu falaisa fil qur'ani bai zo cikin alqur'ani ba wala fi sunnati sahiha sannan bai zo cikin hadisai ingantattu ba ma yadullu alaihi saboda haka wannan ta tashi akwai ta cikin tafsirai da yawa shi ma malam ya bi wa'annan masu tafsiran ya dobo cewa zulkarnaini shine al-iskandar Allah ya saka musu da alkhairi to akwai wani bayani da wannan yayi ibn kasir a cikin albidaya wan nihaya shi ma game da abin da ya shafi zulkarnain wanda ana jingina cewa shine Alexander al-Iskandar ibn hajar ya ce shi mai bidaya wannan haya ya nakalto magana ibn hajar yace qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala al yunani kana qariban min zamani isa alayhi salam bambancin shi da wancan da zulkarnaini shi alexander ya rayu zamani na kusa kusa ga haihuwa annabi isa dan maryama wa baina zamani ibrahim wa isa a kasar min alfaini sana to zamanin da tsakanin nabi isa da annabi ibrahim wanda ya zulkar ne na zamanin annabi ibrahim ya yi rayuwa to wajen shekara dubu biyu ko fiye da dubu biyu a tsakanin a zamanin wancan na harko da na biyu kun ga a ce duk mutum gudana bai yi daidai ba bai daidai da tarihi wallazi yadhharu anna anna al-iskandar al-muta'assir luqiba bi dhil-qarnayn tashbihan bil mutaqaddim illa iyaka dai abinda an mabayani shine shi iskandar dhul-qarnayn na biyu wanda shi ake cewa Alexander wanda ya kafa birnin Iskandariya to shi wannan Iskandar an yi mai lakabi aka ce mai zulkar yi don a kamanta shi da wancan na farko kawai Lissa mulki, yi wa ne alal beladar kasira saboda wada wancan na farko ya zan ya mallaki duniya shi ko wanga bai mallaki duniya na biyun bai kalami bai mallaki duniya ba amma dai ya mallake dauloli da yawa ya murƙushe su yamma shi su karkashi ne hadda ma ƙasar faris da Rome wanda su ne an manyan dauloli a wancan tarihi daga wale annahu lamma galaba alal furs kuma lokacin da ya rinjaye fursawa mutanen iran wa qatala malikahum ya kashe sarkin su in tawama lahu mulkul mamlakataini a ar-rum wal furs sai ya yana da daula biyu masu ƙarfi masu faɗi daular rumawa italiyawa da fursawa mutanen iran faluk ƙiba zalkarne don haka sai an kace mai ne saboda yana da daula biyu masu ƙarfi ya mallake su wa huwa allazi banal iskandariya shi ya gina birnin iskandariya na kasan masar wal haqu anna allazi qassa alqur'ana naba'ahu huwa almutaqaddim don haka bayani ya nuna alqur'ani ya nuna zulkar ne shi a can da ɗaɗɗe shi a gaba shi ko ga al'iskandar shi ko shi a baya daga cikin abin da za mu bambanta tsakanin zulkar ne da iskandar shi ne al'awwalu malikun muminun ajilun shi zulkar ne sarki ne mumini mai adalci wasani kafirun wasaniyun shi ko iskandar ba musulmi ba ne kafiri ne masu bauta taurari an ce wanda an wazirinsa shi ne aristotolin arasto eh shi an wazirinsa kuma shi an malami ne don haka duk abin da yake yi da abin da yake tsarawa sai abin da wannan bokan nashi ya hoji filosofa ta gaba musulmi ba ne amma shi zura karnar musulmi na mai da'awa yana kiran mutane zuwa ga addini ya yada musulunci cikin duniya sannan bambancin su wal awwalu min al arabi wa sani min al yunan shi zulkarnain ne balarabe ne shi ko iskandar mutunan girka ne sannan daga cikin bambanci tsakanin su kana al awwalu fi zamanin ibrahim al khalil shi zulkarnain ya rayu zamanin annabi ibrahim al khalil wa hajja ma'ahu yayi hajji ma tare da annabi ibrahim wa ma isma'il tare da annabi isma'il wasani kana qabla wiladati isa bi 300 sana shi kuma iskandar shi ko ya rayu ne kamin zuwa annabi isa da shekara 300 kun ga akwai bambanci tsakanin su shi wanga da an musulmi za mu ji irin yadda ya yada adalci da ya taimaki al'umma irin yadda ya yi ta kira zuwa ga addini to wannan ana tabbatar da cewa al-iskandar daban ne daban amma shi ma iskandar an ce mai ne amma tashbihi ne an ka kamanta shi da wancan na farko to Allah ya ce inna na inna inna makkanna lahu fil ard ka karanta ko lalle lalle mun ba shi ƙarfi a cikin ƙasa mun ba shi tamkini min fatahil biladi na buɗe garuruwa ya ci su da yaƙi wa izlali ahli shirki da kaskanta mushrikai bi tashili sayr fiha Allah yace Allah ya sauke mai tafiya a cikin garuruwa ko sun ce ma zai ga doka tai cikin girgije yake tafiya akwai kaulin da yazo akan haka to ko kakana dai <clears throat> za mu ji an ce ya ta ne gabas mai nisa iyaka inda duk mutane suke zaune cikin duniya sannan ya ta yammacin duniya ƙarshe inda a iyakan mazaunan duniya suke kaga dai ko da min ya tafi dai Allah ya hore mai wannan tafiyar to wa nahu min kulli shay'in yahtaju ilai sababa mun ba shi sababu wato hanya wadda za ta isar da shi ga abin da duk yake son yayi da ya shirya ya tsara yana son ya zartar da wani al'amari sai Allah ya kore mai hanyar da zai bi don ya samar da wannan abin za mu ji kamar yadda ya gina wani irin bango wata irin katanga da ake ce Ba a ta ba sababa فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا تو قال بارن ونبا الله Allah ya ce ya hore mai sabubba da hanya da duk abin da yake son yayi sai ya samu dama ya zartar da shi ba a taba a sababa alarama ya ce fatta ba ko to duka akwai wannan kirawoyin fatta ba a sababa ko fa'ata ba a sababa ya bi dai hanya to wannan hanyar da ya bi alkur'ani bai ayyana ina ya tasamma ba amma dai mai tafsir ya ce na hawal magaribi ya bi hanya ya san mashiyar yamma hatta balaga har ya kai magariban shamsi maɓoyar rana almuradu annahu balaga akhir imara min al ma'ana ba ya kai inda rana ka shiga ka shiga ta boye ba a'a ya kai ƙarshen ƙasa inda al'umma suke al'ummar duniya suke zama wa wasala ila sahil al-bahr al-muhit har ya kai bakin wato gaba ta albaharul muhidi wato muhid wato shi ake cema kogin atlantika albaharul muhidi shine kogi wanda ya kewaye duniya to da ya zo ra'ar shamsa sai ya ga rana ayin da ha lokacin da za ta ɓoye waje da ha ta garubu sai ya same ta tana ɓoyewa fi ainihin hami'a a cikin wani marmar wani idon ruwa wanda yake mai bakan laka ai za ta hamata ma abuci laka wato ham'a wahiyar tsin shi ne laka ko kuma tabo wanda yake eh, baki kirin wa gurubu hafil aini fi ra'ayil aini wato ganin idanu sai mai duba sai ga kamar ta ta shige cikin wannan ruwan kamar yanzu in bakin gulbi ne to mutum da shi ya ƙarshe sai mutum ya kama rana ta faɗa ta shige cikin gulbin amma ba don ta shiga ciki ba ala ya ce wa illa fahiya ayi shamsu ita rana ta yi ƙarhin ta boye cikin kogi fa me yasa domin ita rana a azamu min al'arzi ta yi ƙasa da gulaben da a ta duk girma to ya babba da an ce wai har ta ninka ƙasa sau ɗari da tara ta ninka ƙasa ita rana girmanta ya ninka ƙasa sau ɗari da tara to ya za a yi ta ɓoye ta shige cikin kogi wanda yake kogin nan ko gulbin nan wani ɓangare ne na ƙasa to saboda haka a fahimci wa waje da ha ta garu sai a yi ne hami ba ɓoyewa na ta shige ake nima mai kallo mai duba zai ga ga gani ne kamar ta shige kamar yanzu in akwai dutse yammacin nan in rana za ta faduwa sai mu ce in mu haga ta ɓoye sai rana ta faɗi amma bai bai wana ta yi bayan dutse wanda a can tsallake yana kallonta wakewa na ta yi amma wani ba jogara fa nake ba <laughs> amma dai haka bayani yake eh to waje da inda ha ƙauman ni ya samu wasu mutane daidai inda ruwan nan suke inda an ce ƙarshen duniya ta wannan lokaci wasu mutane na iske kafiri na kafirai sil asali ga asali izlam yursal ilaihim min qabl ba aiko musu manzo ba kulna Allah madaukin sarki yace sai mun ka ce ya ne ya kai bawon mu ne wani da'ullahi iyahu wanga kira da Allah ya mai in kana nabiyan fayuhi in annabi ne an kira shi ta hanyar wahayi wa in kana waliyan in ko ba ba ba annabi bane shi dai wani bawa ne salihi waliyi fa ala lisani nabiyin to Allah ya kira shi ta halittar annabin zamani ne nake mai ka yi kaza wal ilhamu li na biyun laye kuna shara'a ilhama in ba ba annabi an ka ilhama ba an kai mai wahayin ilhama ba to wannan da an da an kai mai ilhama bai zama shari'a ba kamar muhalki ai mutum na ganin wani abu cikin muhalki an ce ai ka yi kaza ko za ka samu kaza ko kaza to irin wannan ana iya wa mutum ilhama cikin muhalki amma wannan abin da an mai ilhama ba shari'a ba wannan shari'a daban shari'a ita aka yi ba ilhama ba don haka wanda zai dogara ga ilhamatu da kushufatu da shuhudu da sauran ire-irensu yabbar shari'a to ya ɓace wasu ma ana cewa furul an yi mai faila alfurulatu rabbaniya to duka waɗannan abubuwa a wajen malaman shari'a malaman ahlus sunna ba addini ba ne, ba abin da zai zama addini ta hanyar wannan ilhama ko fululatu ko kuma shuhudatu to Allah ya ce ya kai zulkar zulkarnaini in ma an tu'azziba ko dai ka azabtar da waɗannan mutanen bilƙatali da kashewa wa in ma an fihim husna ko kuma ka riƙe abu mai kyawo da su bil asari ka ribace su ka kama su matsayin bayi duk da kai mun zaɓi Tun da dai sun bar shari'a sun bar addini to kana iya ka yaƙe su ka kashe su ko kuma ka kama su ka maishe su bayi qala amma man zalama annabi ko kuma zulkarnaini ya ce amma man zalama amma wanda ya zalunci bi shirki da shirka fa sawfa nu'adhibuhu za mu yi mai azaba na katuluhu za mu kashe shi thumma yuraddu ila rabbi sannan amma mayar da shi zuwa ga ubangijin shi fa yu'adhibuhu ya azabtar da shi azaba ta biyu azaban nukra azaba mai muni shine azaba wuta don haka wanda an ka kira zuwa ga addini ya doge a kan kafirci zulkar ne yace za mu yaƙe shi kuma mu kashe shi wa amma man amana wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min na'am <laughs> wa amma man amana amma wanda ya ba da gaskiya da zulkar ne ya kira su zuwa ga addini su sun ka ba da gaskiya suka bi shi akan addinin musulunci wa amila salihan sannan bayan imani kuma suka yi aiki na kware kyawawan ayyuka to duk wanda a haka falahu jaza'anil husna ko kuma jaza'ul husna kamar yadda Allah ya karanta to wannan yana da sakamako wato falahul husna jaza'an kun ga jaza'an tamizi ne ko alhusna shi a wato mubtara falahu sai ya zan habarinsa amma aka ce falahu jaza'ul husna to yanzu babu tamyizi iyaka shi jaza'u shi an habari sannan alhusna shi kuma shine mudafun ilaihi ko kuma a ce mubtada muqaddamun jaru majnun falahu jazaa'ul husna shi kuma ya zan shine mubtada muakhar don haka zai karkasa mutane kashi biyu wa'anda sun kai zaɓi nagarta za a yi musu nagarta an gane ko za a yi musu sakamako mai kyawo zai yi musu mu'amala mai kyawo ta duniya kuma da bushara in sun koma ga Allah Allah zai shigar da su aljanna su ko wanda sun ka bushe idanunsu su suka bijire ya kira su zuwa ga addinin Allah sun ka kiya sun ka dage akan kafirci to su ko zai azabtar da su azaba ta kashi ko kuma a maishe su bayi to yace wa sanaqulu lahu min amrina yusra قال الفراء ونسبه على التفسير أي لجهته نسبة الخبر المتقدم وقرئ بالإضافة للبيان ay falahu janna aw al alkhislati na lahu wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu faɗa mai magana mai sauki daga al'amarin aina amuruhu bima yasul alayhi za mu bashi umarni da aikin da yake iya yi ba mu dora mai abin da bai iyawa wato wanda an mumini na'am ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم ثم أتبع ai yanzu dai mun raba hanya da alarma wajen da abin da aka gare mu sun ma asba sannan kuma ya bi hanya wato sababan hanya na hawal mashariki wajen wato mahuda rana bayan ya yamma ya samu wayancan mutanen to sannan ya dawo kuma ya juya ta gabas sai da ya kai kololuwar gabas inda duk al'ummar duniya suke zamne to da ya je hatta ya za balaga matsali a can har sai da ya kai makullar rana ai maudi a iha wato inda take bullowa shi ma inda take bullowa kamar inda take faduwa na nan take fara bayyana domin ba wai cikin shigewa na take yi ba a balle ta fito daga rami a'a tana dai fara bayyana ga idanun mutane lokacin tulo waje da hata tsalo sai ya samu rana tana bullowa ala kaumin akan wasu mutane homo zinju su ake ce mu zinju an yi samun su an yi samun bakaƙi ne an yi samun su kuma arna lam ga allahun min ha fitira su wannan al'umma ba su da wayewa ba su da ci gaba ba su da wani abu da zai kare su daga rana ba gida ba ko bukka ba su yi ba su lema ba su rumfa don haka yana ta haito kai tsaye sai ga jikinsu take bullowa don haka su suna nan bida'iyuna wato ɗan adam wanda bai ci gaba ba wanda bai waye ba yace sitiran nan ai satiran min libasin wala suqufin ba su da sutura ba su da gini wanda zai rufe su ya zama ruwa gare su la'anna ardahum wala Allah abin abinda yasa ba su gine-gine saboda kasar su la ta hamilu bina'an ba ta dokar gini yace to wannan kuma ihtimali ne yana yiwa sa ba ba a tabbatar da haka ba amma dai an tabbatar da cewa la yujadu makanun fil ardi la hamilu bina'an ba a samu cikin binciken ɗan adam ba a samu wani yankin ƙasa wanda ba a iya gina bisa gare ba walahum surubun fiye fiha inda tulu'i shams iya iya ka abin da aka gare su na kariya shine akwai biguna wato ramu da suke shigiya ciki lokacin fitowar rana wa Haruna sai su bayyana inda irtifa'iha kaga sun zanka wani wasu kuraye ko eh mai sunan abin nan naman dajin nan sarkin gina rami eh a kurege ai dan ramin da yake dan dan dabugi ko an ce dabugi shehe ko ne abin nan kwaro gina rami to sun zan kamar dabugai ke wasu mutane dazawa ba su da waya ba su haɗu da al'ummomin duniya sun ka waye ba kazalika kazalika ay al'amru qulna kamar yadda al'amarin yake kamar da mun ka fada wa kada a hanna bi maladaihi hakika mun kewaye ga abin da ke wurinsa a inda zulkarnaini wato abin da ke ga zulkarnaini min al'alati na aloli kayan yaƙi da kayan taimako wal jundi da kuma wato rundunonin yaƙi wa gare ma kubra mun san duk abin da yake tafi a kan shi don haka duk halin da zulkarnain yake da sojojinsa da abubuwan da yake na gine-gine da kirkire-kirkire da sauran kiran da yake zuwa ga addini da musuluntar da wasu da kashe wasu a yaƙe su duk ya ce muna da masaniya akan wannan ثم أتبع a اتبع سببا حتى إذا بلغ waje da وجد من وجد من دونه ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا قالوا يا ذا القرنين إن يعجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا بينهم فجعا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما to waɗancan al'ummomi ba za a bi mamaki ba a ce an samu wasu mutane ba wani satuhayi ci gabansu bai kai su yi ba kunan zamanin sardauna an ce da ya yawo cikin arewacin najeriya akwai inda ya iske haka nan ba wani satuhayi sai dai ya da su <laughs> a ba mambila na ba har da to da filato da mambila taraba ko duk ya samu wasu al'ummomi wanda ba su satuhayi an ce wanda a hakimi dukiya ka aje mai ya zo ya zauna ya saki golayensa <laughs> ya zamne iyaka zaman mulki na busa busa ita aka dukiya kujerar mulki Allah ya sauka to mu dai yanzu jihar mu babu babu su eh can ma babu ko to mu na mu ma nan jihar ga ayin lokacin da ana ta akwai wanda abin ga ɗaya su ganye ɗaya suka sa amma su ai sun ci gaba ko ai sun ci gaba tun da dai har sun san su dogo ganye su lullube jikinsu to amma dai musulunci yanzu ya yadu ya karantar kowa yana sa tuwa yanzu alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara mana shirya to yanzu thumma atba'a sababa sannan ya kuma bi hanya to ina ya ta samma ya bi hanya farko ya yi yamma da ya dawo ya yi gabas to yanzu tunda an ka ce ya bi hanya mai tamsiri bai ce sababan mai ce ina ya huskantan ma ba alkur'ani bai ayyana ba mai tafsiri ma bai ce komi a kan shi ba amma sun ce kamar ɓangaren kudanci ko arewaci tunda yi yamma ka sausau yi gabas ka sausau yanzu kuma zai koma gehunan duniya gehen arewa da gehen kudu su ma ya yawata ya yi da'awa domin wato ya kai musu addini to da ya bi wannan bangaren da ya tasamma kudu ko arewa hatta ya za balaga baina saddaini har ya kai tsakanin wasu manyan-manyan duwatsu guda biyu wato ya ce bi fata sini wa ƙuri'a bi zan miha suddaini alamma kana da hujja don ya ce baina suddaini eh hunawa ba da ma shi tamma haka ne jabalani su wa'annan saddaini ko suddaini duwatsu ne guda biyu bai mun katse biladu tuku can ƙarshen ƙasar turkawa suke saddal iskandari akwai wato nan na za a samu wannan katanga ta iskandar wato nan amma ana cewa ba iskandar ba zulkar ne dai don shi wanga iskandar wanda ake ba da labari ba girke ba shi yi wannan sadduɗin ba amma zulkarnaini shi yayi to abin da ya dan cakuɗa ga tarihi to shine sai ya duwaɗe abin da tsakaninsu dama duwatsu guda biyu ne sun yi sama kwarai to amma akwai kafa tsakaninsu to wannan kafa da tsakaninsu to da ya zo sai ya duwaɗe ta waje da min dunihima qauma zulkarnaini ya samu wasu mutane a gaban wannan wato wannan duwatsu wato an ce amma amamuhuma kaga kamar kamin a isa ga duwatsun nan waɗannan al'umma suke can baya kuma akwai al'umma ta yajuj da majuj can ya tsallake wannan wato an ka shiga can bayan duwatsu to kauman wayannan mutane da ya sama la yakaduna yafqahuna qawla ba su iya fahimtar magana ai la yafhamunahu illa ba'da budin ma'ana la yakaduna kusan da wuya su fahimta ba a ce ba su fahimta gaba ɗaya ba da wuya dai sai an wahala suke gane maganar ka in ka faɗa mu wa fi qira'atin bi dhammil ya'i wa kasr al-qafi ai la yafqahuna la yafhamuna ghayrahu wata qira'a ta nuna cewa halshen wani ba su iya fahimta halshen wani halshen su kawai sun ka sani don haka duk wani halshe na duniya wanda ba nasu ba ba su iya magana da kai ka fahimce su ko su fahimce ka amma shi ne ne Allah ya ba shi dama ya ba shi iko yayi magana da su har suka yi masa koke kuma ya walwale matsalar su qalu ya zulkarnain ka karanta qalu su wayannan mutane suka ce ya kai ne inna ya'juja wa ma'juja lalle ya juju da majuju bil hamzi wa qira'a bi tarki kuma ismani ajamiya ne da ya juju da majuju sunaye ne na kabiloli guda biyu amma suna ne na ajamanci ba larabci bane falam yansarifa don haka ba su tasrifi to su wannan al'umma ta ya juju da majuju mubsiduna fil ardi suna yin banna cikin ƙasa in sun ka shigo inda makwabtan nasu sune musu banna bin nahabi su kwashe musu dukiya wal bagai da zalunci suna karkace su inda min ilaina in sun hito zuwa gare mu suka ce muna roƙo ya kai sarki zulkarnaini fa hal naj'alu laka kharjan muna roƙo ka yadda mu baka wani haraji wasu kuɗi mu tara ma wasu kuɗi ala an ja'ala bainana wa bainahum sadda ka yi muna wani shamaki ka toshe kafar garda suke biyowa zuwa gare mu sai ya zan ka iyaka tsakaninmu da su ba su ya tsallako a bale su cutar da mu don haka nan sadda ko sudda hajizan fala ya fi luna na min hazil fata sai ya zan wagga kafar da wannan kofar da akwai tsakanin duwatsun nan guda biyu sai an ka daɗe ta shike na an iyaka da su kun ji bukatar su ko sun gabatar da application da report to domin sarki yace qala ma makkani fi rabbi khairun fa'ainuni bi quwwati naj'al ja'al bainakum wa bainahum rajma آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال jawabin da ya musu na roƙon da sun kai na a su ba shi kuɗi su yi jinga su biya shi ya yi musu wannan katanga a zaɗe ya ji da ma don kada su hito su yi musu ɓanna ƙala ya ce ma makanni fi rabbi damar da Allah ya bani da ƙarhin da Allah ya bani min almali na dukiya wal mulki da sarauta ƙarhin mulki wa gairi khairun yahi alkhairi min harjikum daga wannan harajin naku ko abin da za bani na jinga allazi taj'alunahu li wanda za ku sanya mini fala hajata bi ilayhi ba ni da bukata da kuɗin ku wannan jinga ba da bukata gare ta wa aja wa aja lakum sadda tabarru'a zai yi muku wannan katanga in zaɗe ya juju da ma juju zan ba su zuwa gare ku kyauta zai yi muku fi sabilillahi aikin gwamnati na dama gwamnatin alheri tana yin ayyuka don yayan ƙasa to za a yi muku aiki a kyauta daga gwamnati ruwaya annahu da hala biladahu an ruwa ta cewa zulkarnain ya shiga ƙasar wa'annan Wara ahum ya gane su alama kadira mukhtalifa wato tsawonsu da girmansu ya bambanta da juna ba girmansu guda ba mutane na fa daga cikin bani adam kuma cikin jikokin annabi nuhu eh mun san ƴaƴan nuhu guda uku ne samu da hamu da yafus to ɗayan zuriyar ɗaya daga cikinsu don haka su ma mutane ne amma kuma duk da haka nan sun ɗan bambanta da kamannin mutanenmu to amma dai ya same su wasu suna da ɗan tsawo wasu ‘yan matsakaita wasu kuma ‘yan gajajjeru ya tasafa duna tasafu da bahaimi saboda rashin waye wasu kamar dabbobi suke suna biyar matayensu wadda dabbobi suke biyar matan dabbobi suna barbara Hai sun taƙau inda duk sun gamu da junansu nan suke bukatarsu. falamma ayana zulkarnaini zalika da ya yaga irin wanga hali nasu in sarafa ila bainas sadafaini sai ya juya ya koma can tsakanin duwatsun nan guda biyu faƙasa bainahuma sai wato ya auna tsakani don kun san ba aiki na injiniyanci ba tare da awo ba ko sai da ya ta auna don yayana aikin zai zai ci ya za a yi shi to da ya auna wa hafara lahum asasan sai ya yi harsashe wato foundation ta balagal ma har sai da gina ta kai ga ruwa cikin ƙasa fabanal jidara bis sahar sai ya gina bango ya hada wato falalan duwatsu wannan hasil muzab da kuma wato darma wadda an kanarke kenan kana ya ta da bakin karhe don dutse da bakin karhe ake yin su? ko ba haka ba sannan ga darma falamma wasala ila zahir al-ard lokacin da ya kai gaban kasa yayo gini cikin kasa aka kawo gaban kasa bana bi ɗaya hadidi to can cikin kasa an yi gini da duwatsu da darma nan kuma da aka zo bisa doron kasa sai aka yi amfani da bakin karhe da kuma wato darma shine yace fa inuni bi quwwati ba za mu muku project amma ba za ku zauna sake da baki ba ku komi ba don haka kuma ku sa ruwanku ku taimaka min da abin da kuke iya taimakawa na ƙari don haka mi kuka iya yi akwai abin da kuka iya yi su ma sun zakawa don haka shi yasa ana yawa al'umma gina ko kuma wani abu a ce ku sa aikin ganya kuma ku ɗan tarwa ku. kuma in an sa dan aikin gayya an ka sa karfi mutane sun yi girmama wannan abin abin ga namuna ba na gwamnati na ba namuna don haka ba mu yadda kowa ya taba shi to haka yace musu ku sa hannun yace aja'al bainakum wa bainahum radma zan ya sanya shamaki tsakaninku da ku tsakaninku da su wayannan mutanen da kuke tsoro radaman ai hajizan hasinan wani bango shamaki wanda yake mai tsananin karfi wanda har ya ce fa mastata'u an yazharuhu masa mastata'u lahu naqaba wanda ba a iya tsallake ba a yahudiya sai dai ka tsaya bakin nan sai dai abinda Allah ya yi mm kuma har yanzu yana nan ko ko ya rushe yana nan ila yawmil qiyama to lokaci yayi ko za mu tsaya nan ina jin mu kwana a daji ba mun tsaya fa'inuni fa'inuni bi quwwatin aji albainakun wa bainahun radama wadda yake Allah rahma ta fa'inu bi quwwati naj'al bainakum wa bainahun radama Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'ana musulmi musulmi musulmi alƙari hima da bakin turtutu muhammad abu kawari wata mutum da muka malamai na sun na karkashi wanda ana rama abubakar wanda da ya wasu a masu